بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبقى ميدو وانده وانا منظومة اسمها أبو إسحاق الديني shi ne ya manzuma na ta kusa fu'adatar ayyamu fatta insa'iyya in su fi kuma ta sa'a ta nasta a ta da'ukan manuni da a asirin ala ya sa sahi an ta wuri da an ta ta shi wannan an gane da haka yake mallai ta bilbaki wani da mutu baki da ƙabihi ma ya ake falaita da zaki la da biyar duniya fa kuntu la haqsu bima udda fil aqyas wal labaki wala ma safa ilahi wala da na mulkin mulkin safa ki auda na ki ma zilta a ci bi darkin kullabin wala wata zilta laman kada aka da zafi qalat agarraka min janahi ka tuluhu wa ka amdihi kad qusta fi asrati wallahi ma fi al-ardi mawdi'u rahatin illa wa qad nusibat alayhi shibati كيف شئت فأنت فيها هواك والآن بها لا يرث ذلك كافي من كان يقرأ قرنه في معركة فعلي فرحته بغير كرافي ما أعرف الحب الثقيل ولا القناة ولقد لقشت بالسلاح الكافي كم بيدم أثرته بعريمه ولكم فتكت بأرثة الفتاك فعجبتها متعجبا من بدرها عجبت بالبغداء من هواتي لعجلت عيني في بنيك فظلهم a tsaraki audur hasu an fara'azi lau ƙara duki ala sani uku su yi da ƙafa u mada a amali hindu ilafi kama sa tsukuli humu wa nuru kuloli hin fata hafa tsohon ala halwasi yake mallon ka don mutumin da zai kasance ba ta zaki mai yin kuka wadda masabati ko mai ƙoƙarin kirkirar kuka din ne saboda ƙabihi munin ma ya a abin da zai zo masa nan gaba nan mutuwa shiga kabari tsayawa a je gaban Allah a tsaya da falaisa bai zaki wannan mutumin ba mai kaifin hankali ba an gane attabaki shine kirkirar kuka da ke sa garin annabi luka annabi ce in ka zo wucewa kai kuka in kukan bari ya tabaka to ka kirkiri kukan su yayi na tafiyar duniya yake duniya ta kira ne fa kul sai ne ce laha da ita duniya iksiri ki ta ta kiran da kike ma udda ba a lissafa mallab ba ki duk wanda ya karɓa kiran ki ba aka aqyasa a cikin masu kaifin hankali wala ma safa wallahi da bai tsarkaka ba inda ilahi a wajen Allah wala dana da bai yi kusa da Allah ba minhu daga kiran da kake masa imru'un mutumin da safa ki ya tsarkake ki auda na ki koyi kusa da shi an gane hmm. haka imru'un shine fa'ilin na wala ma safa imru'un da wani mutum bai tsarkaka ba inda ilaha a wajen Allah wala da na da bai kusa da shi ba minhu daga kiran da kake masa hmm. safa ki wanda ya tsarkake ki auda na ki koyi kusa da shi daga lokacin da kai kusa da ita ko za ka yi nisa da Allah in kana so kai kusa da Allah to kai nisa da ita ma zulfi ba ki gushe ba kaji a cikina kina mai yaudara ta bi barki da walƙiya kullabin mai ɗaukar hankali an gane walawun ta daitu da ake na shiyu da man kada'atu da ban yaudara ba ne za ki ga wannan shirin da kuke yi. ƙalar sai duniya ta ce a garraka abin da ya ruɗe ka quluhu an yaudarar da nake maka min janahika saboda karkatar da kai kuma zuwa ga duniya wa in janahu lisalmi fadina hadaha wadda wakal amalla wa ka an biyu sai ka ce shi mutum dangane da yaudarar da duniya kake masa kadar iska an riga an yanke shi shi a sharafi a cikin tarkon da na kafa masa wallahi duniya ta ce na rantse da Allah ma fil babu a cikin ƙasa mawdu'u rahatar gurin da za a huta illa face wa qad nusibat an kafa alaihi a wannan gurin an kafa mai shiga cutar kona in ji duniya da haka ta ce tsir ka tashi kai fa shi ta biyar da ka ga dama fa an tafi hawa tsoro sai ka faɗo a cikin ta wanda ake ɗaurewa kamar fursunan yaki ihada ita duniyar daurewar da layarsa ga ba a fata bisa kafi an gane wannan ba za su kawo wani tasiriki ba eh? ba matsala ba eh? ba matsala ba ta yin tura ce kudi shi mun gama ba matsala gane ani wato irin tsaro wannan na firista ban yaki jihar ita layar ga wanda ba a fatan bisa kashi akwai wanda zai iya kwance mutum man kana duk wanda ya kasance ya sura'u yana iya kayar da kirna fi tsaran sa kin a wa man yakunu da lahu qarina fa a karina fi ma'arakin a wajen ma'araka fa alayya duniya take wajibi ne a kai na sar'atu ni kuma in kayar da shi da zai iraki ba tare da mun yi mu'araka iraq Ta ce ma a arifu ban san wani al'adba ta ka tsaugowa wa jini na wuce ba walal kana au astaqila wanda yake gogagge ne walƙiya an gane ko walal kana ko goran mashi an san goran mashi na an gane ita duniya kar ka ɗauka in za ku yi mu'araka da ita wani takobi take riƙewa ka ɗauka wa juna yake wanda aka goge shi yake walƙiya ko goran mashi a ina ba ta riƙe komai mm. ta ce amma walaƙar tabbas ba ɗauki na kan yi damƙa damƙar da ba a taɓa cewa bai yi sulahi ga ma'abucin makamin a shafi makamin mai tsananin kai kuma ta ce kan da gani zaki nawa ne ko da za ku fi da da cikin ɗan ɗarami ya ce bai gamu mun ga mu karga mu kira annabi bai gamu zaki mun ga ajiyi daga cikin ɗabi'a ta ƙirgamu mu kira kullum mu zahancin nan na zakokin da ke cikin zuciya dan da ku karanta a cikin tabbinin wa kana abdullahi gambi yana cewa eh, huwa dirgamu shi annabi shine babban zaki sun mahamu su gobe su kuma sahabbai su ne kananan zakokin da haka sam bai gani sau da yawa zaki afkartu wanda na kirma da hankinka. da arini ne a rika ingiransa an san lokaci ya dajin da yake da duhun da ba kowa ke iya shiga ba shi ne rukuki to duniya ta kan bi shi har gurin ta karma da shi ne sam da gani zaki nawa ne a farko na turma da hancinsa da alinihi a rukukin gidansa a cikin dajin da ba kowa ke iya shiga ba wala kam soriya fatattu na kan keta abu da aftakin fattaki da keta wannan wato kesawa da yawa mm. a azabtu ha sai na karɓa wa duniya mata ajiyar ina mai cike da mamaki min gaba da ha saboda yaudarar da duniya take na ce a jazaiki yanzu duniya tana sakawa kenan bil bagada da kiyayya da man ya hawa ki da duk wanda ya cewa yana son ki la ajaltu aini yake sai na jijjiye ido na an gane mm. fi bane ki cikin ƴaƴanki fa kulluhum dukkan su sai na gani a sarafi daga wanda kika mai da shi fursuna kika daure shi ko wa yatiman wa asira ko eh, yatiman wa asira au jurhaki ko wanda kika yi masa rauni zo au aiki ko wanda kika tayar da shi kayan da ya kafa tashi ko dai wanda ka daure shi daure yadda ba wanda zai iya kwance shi ko wanda ta yi masa raunin nukan da ba ranar da zai warke ko wanda ta tayar da shi kayan da ba ranar da zai kwance shi haka duniya take sai yace lau da ake ƙara duki sun saka miki su mutane ala sani iki ƙara da shi ne don ka fuskanci mutum da irin aikin da ya fuskanci ka da shi in na sharri ne ka mai in na alheri ne ka mai shi ne ƙara da ba wancan manzan da zai kudu billah ƙara don haka na <laughs> lau ƙara duki da ake ce sun saka miki ala sani iki kan mummunan aikin da suke fi mu a cikin su irin yadda kake mu'amala da mutane da mutane sun mata irin wannan mu'amala sai ke so kasa uda sun yanke mada a amari tsawon rayuwar su da ilaki da kyamar ma wadda aka rabuka wa ma tsala kita yana zuwa an kice yana zuwa amma me ya faru sai ke sama sa tsokoli mu hankulan mutane da ya tashi wa nuru qulubihim da kuma hasken ne zukatan su ita ce ta shafi fa tahafatu sai ga mutane suna cinkoso shi da al-izdiham hirsan saboda kwaɗe ala alwaki akan abin da yake da zaki na duniya sai yake ne baka annahum kai ka ce su mutane mislu zubabi kwatan ƙuda ne ta da ta faɗo fil'ari a cikin zuma ta san ƙuda ne zai ga zama ya tabbata in ya shiga ba zai fito ba amma zai ce wallahi ko zai mutu ya ba astaftu usulu har sai da aka tumbuke mutane da halaki da halaka sai yace la kunci kada Allah ya sake kasance min ummin lana a ce ke ce uwar mu saboda ke duniya a kalatin kina da ki? ba adalin wuladati bayan kin haifa ba za ka taɓa samun uwar da bayan ta haifi a'a ba ta zo ɗaya bayan ɗaya tana bi tana haɗewa kamar gudiya sai ce ma a ƙalla a yaki me ya sai mamakin ƙarancin sunni walaƙad a hidina mun saba a hidina mun saba ba a sa alƙawari dan za su yi akwai da a farko to da yake faɗa wa habna qad wajadna kulla watan to na وهبنا قد وجدنا كل وقد وقال جهل متاع إليك to ya kawo kalmar ahidna da ma'anin mun saba da haka wala kad ahidna mun saba shi yasa ai insu ba ana ce mata ma na saboda ayana zuwa ajiya ba shi yasa ake ce mata ma ahadna ko kuwa wala kad ahidna haqiqa mun sani cewa al'umma ita uwa in dai ta kirki ce tantufu ta kan tausasa bibin ha ga ɗanta atafan alaihi wani irin tausayi na ban mamaki a kan ɗan amma wa an cike duniya ma a ƙasashe me kai ƙarancin me kai mamakin bushewar zuciya a ƙasa sun makasar kulubu ya ce ma ƙauƙa ba a riki, ba wani abu wanda ke saman shi fatsinin abu wanda yake tabbata ko wanda yake shirantuwa da Allah ya faɗa a suratul nahl ya ce wa yawma za'anikum yawma iqamati qala mai zudi kuma ya ce fa qatilu hasari izza'ani anha mazaunin duniya qatil mai zama za'in mai kirantuwa abu fa za a izza'ani alha. da haka ma fauka zahariki ba wani abu wanda ke bayan ki qatilun mai zama ne a abu sa'ilin ko mai kirantuwa ne illa fa sai sayi kusamu sai an yanke shi fi tufali rahaki a cikin fatan nan na injin na ɗanki tufali shi ne fata raha kuma shi ne injin niƙa. da a nan ƙasa ba akwai injin dutsen nika ba akwai babba akwai kuma ƙaramin da ake kawo akwai ana nika to shi ne raha fatar da ake tsora abin a tafi suke kama da kusa ana gane an ce sarabu ke ce an san hmm. eh ya malam ka san aka ji alama ne ka san kaita ita ba ya Allah ya faɗa zuwa ba kai da kai ya faɗa ya sabu a kan idza ja'ahu shay'an lam yajid shay'an wajada wannan mutum ya hango in yana tafiya a kan titi kamar ruwa sai ya je gurin sai ya ba ruwa ba to an tsara da ita duniya haka ta ke tsoron ruwa kana hangowa kamar za ka dafa kamar za ka dafa ko ma dafa za ka yi wa an ce ke duniya da'un ke cuta ce ta mini wacce take ɗoriya wa rabbuka ya alama ma ta kinni su dole bayan julu'i tsakanin haƙarƙari kama a azza me ya kai ruwayar dawaki maganin wannan cutar tashi yu'tal ilahu ana saba wa ubangiji idan uqiti in dai aka miki biyayya ko wa ta'ati lillahi ta'ata ga Allah rabbi ubangiji na an ashqa asaki in kike ka saba miki fardun alaina wajibi ne akan mu birruna biyayyan mu ga ummatina iyayen mu mata amma na kuma saba ma wani mata haramun haramun ne in lafi sai ke dina ke kuwa ce da dole a saba ne Kofa, ma in ya domin fakar talauci baya tabbata ka a cikin ku gina haka ma wadata zai wani. iyami daidai ne fakari ki talauce ki wa gina ki da wadatar ki inda na a gurin a in ka ce da talauci wato in ka ce ana dawwama saboda akwai wadata so ainal jababiratu ina sarakuna ɗan kama kanya al'ula na farko wariyakihum da kuma tufafin da suke sawa na tsuntsaye ina suke ado basharu sun yi mubashara su ne runguma abu ko sun runguma mai saraki kirɓa yake ba adal hariri bayan sun sa kaya na alhariri tunda shi ne rigar da ta fi kowace da ba. wani kalama ya daɗe ruddu sun koma bi ardiyatul baha da mayafi na banƙaye ba auwadu sai suka canja ha daga wannan mayafin na banƙaye sai suka canja ne rida'a ragaci mayafin nan na mutuwar rida'a mayafi radaki mutuwa an gane kanat wujuhu musuwan kan sarakunan fa sun kasance ka a kamarin shiga kamar wata ɗan daren goma sha biyar a cikin dare mai tsananin duk daga dak sai fuskokin tawaye gari jakar tana abin lullubewa ke sau budu za da kusa sannan na gudu wa'anar fuskokin ta su ta jawo wa alatul wujubu li hayy al qayyum da qayyum as samawat ga Allah wanda ya kore sallai guda bakwai al ula madaukaka waye wannan rabbul jami' ubangijin kowa da kowa wa qahirul amlaki kuma shi yake rinja duk wani ne wa jalali rabbi ina rantsuwa da girman ubangijina law tasifu azaimi da ake niyoyi na sun inganta da zahiski da na yi gudu fi a cikin ki wa labta gaiki da ban nemi wani abu ba su waki wanda baki ba wa kasu na riƙi zadiya na minki daga gare ki min amalin kiba daga aikin tsoron Allah wa shaddattu na ɗaura imani imani na bai nasu da warware wannan na izini wa haɗattu na saukar da rahali abin hawa na ta haka ƙarƙashin alwiyatul guda tutan nan na shari'a wala ma ra'anin saboda abinda Allah ya nuna min ta haka luwaki, karkashin tutan nan naki yace ke duniya malam alaiki ke ma faki ba a hankali ko kuwa ba kina cinye wannan ki haɗe wannan ba ki tafi da wannan fa mm. ke ma da sannu yalhaquki alfana ke ma karewa sai yari rufe ba shi nan ba fatura za a ganki bila ardin ba ma kasar wala aflaki ba ma ainihin wato duk wata sahara babu ita an gane sai ce wai idu na rabbul ubangiji mu zai mayar da mu wanda ne a mata da ni a shi ya kashe mu gaba mata ya musu amma a mata ya kashe yasa annabi ibrahim ya ce fa innahum aduwwun lin إلا رب العالمين الذي خلقني والذي يميت سوى مات يموت أما أمات يميت أنا غني ليكون يرضي لأن الله يكفن يا يرضى haka radiya ya yarda amma arda ya yarda da shi ya ta an kace wa sahabi shine Allah ya tsare yadda da shi kuma ya yarda da shi ga wani ana gano ya kuna yardi dan ya kasance shi Allah ya yarda da gaira wani da man ardaki bai yarda da shi kenan baya da za ka samu yarda Allah in aka tashi sai in ka ki yarda da duk kuma wanda ya yarda da shi to mustahili ne biwa shi kuma ya samu da Allah yace wallahi na rantsa da Allah mal mahfu babu wani wanda yake abin so ne inda maliki a gurin Allah wanda ya mallake shi illa labibin sai mai saifin hankalin da lam ya zalbe gushe bayan shi na yana ki sha ne aka huwa wala jiri manna kun san'anu kone sannan ya zamanto hajar al-gawani ya kaura cewa yan mata kyawawa na duniya idan an cewa mace alganiya matar da ko daga cikin ta fito kudanta za ka tana da ita ce argani shi ne malam mai dan karani yake faɗa yake cewa manta tamatta gara duniya duna ukura kadiga manta ta a wa'adu nan sun duna kalbin hawa man lumni fi hawa kuri gawa kadiga kaga man lumni duk wanda yake zargi na fi hawa kuri gawa cikin san yan mata masu fararen idi sannan kuma kyawawa ya fada cikin halaka shi yasa yake inna hada al bi min rabbi la fattaha an gani daga ga dan waya abin nan eh? <laughs> an gani to hajar al-gawani ya daura ko ɗan matan kyawawa na duniya wasilan yana mai kokarin saduwa da a ƙa'ila da 'yan mata masu fararen ido na lahira yan mata masu fararen ido da rana wadda ka kalman fari ba hausa ba su larabci su Ya ka hausa sakwata a nan ta fi hausa ku ba za a su ba sa cewa fari fari suke cewa fari wani suke cewa kuma yadda abin yake kenan a asali ko tun daga jawa horon ɗin matar da take da farin ido ita ce ko. wannan kalmar ta fawur ita ce ba wuce ko yake fari su kuma sakwata ba sa cewa fari fari suke cewa tun daga wahur ne eh, mun sha faɗa cewa akwai irin waɗannan mun suna nan ne eh. ko mun cike mun ce akwai gashi ba wasa ba ne larabci ne daga me me ta ake kiran gashi da gashi eh? saboda rikin jiki da yake an gane shi yasa Allah ke hal ataka hadithul gashi akwai akwai dubu kalman dubu ma larabci ne ba wasu alfada ya faɗa cikin jimina ya ce dubu dubu santa hikun santa تحبك به فاستمر إن تنتهي بك حبته ولا تنتهي من دونه لك عظمته فكل ضياء دونه فهو تهمته wannan duhu matsin mai shi ne ba su kai ba ta rufe shi ta huwa duhu matsin to a ciki akwai ƙasa ma ƙasa ma ta hausa ne da zarafi me yasa balarabe yake kiran kasa da kasa saboda ta buce to ba wasu yana kiranta kasa da kasa ne saboda san buce da su hmm? eh, aswad ba sun ma kasar kule mu sai ba wasu yake kasa <laughs> misalin farin nan fada eh, kake shi ne ko wa hurul in na haka kalmar tashi tashi yake daga nasha ne nasha nasha eh. ne ba shi ko yake kai wala qad alimtum an nash'ata san tashi na farko ko sai ba suna nan irin waɗannan da yawa ana ta ta'amuli kamar da miliyan kamar hujja eh, wai shi na magana kan kalmar kama ɗin kanta ne eh. kama da wani eh, ba ta kama da a ja'a kuma ai larabci ne kuma ya kuma tun arin tajiri ne kabu tajiri ne da ma za'ida kamar yadda haka ba'ul yake kamar yadda haka ka kuma haka yake an gane a ciki akwai garwashi da hannun jihar nama ga washington sai ma shi ce gawashi to hajar gawa ne ya kaura cewa dan mata na duniya kawa wasulan yana mai kokarin saduwa li a ƙa'ila da 'yan mata masu fararen ido kyawawa na lahira yanzu hakna suwancin 'yan matan suna dariya hubban saboda su lil waliyan baki da duk wani wanda yake masoyin Allah ne mai kuka an yi bincike an gano cewa kuka saboda ganin girman Allah yana daga cikin abin da yake wanke da cikin ido ya tsara masu da lafiya wale ya satan cikin suratul isra'i ba ya zo daga ƙarshe قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يذكرون للأذقان ويزمنه ويزيدونهم خشوعا أتنا من آية مرة يا مالك كيف ko ba su kake mutu an gani to kaga wancan ma haka yake suna ainihin wato yin kuka cikin sunata maryam bandana yanzu da Ya yaba kula wa yanzu da wani kasuwa to kaga ya kula da kuma can idza tutla alaihim ayatu eh, faqarru sujjadan wa bukiya to an gano cewa kuka in dai saboda ganin girin Allah yana da wannan tasirin gurin tafiyar da su ido da tsara ma ido kaza da tsara ma ido kaza da tsara ma ido kaza an gane a arittu ni ina rashin bacci lahunna saboda wa'ancan yan matan na lahira la li hama'ima ba wai rashin bacci irin na tantabara ba wanda tabbikil hadila za ta take kuka na sauti ala su ne akan itace akan reshen nan na araki itacen araki la aisha babu wata rayuwa ya so wacce za ta yi ƙarfi lil muluki ga duk wani wanda yake mai mulki wa inna ma kawai ka rayuwa tana yin ƙarfi ne wa kifu mabi kuma a yabi wannan rayuwa idan ta zama alfitun mutafi rayuwa ke sama su bauta ga Allah kul inna salati wa nusuki wa min al-ilahi daga gurin Allah ne salatuhu salatun sai tabbata ala nabi akan annabi sannan ya tabbata adadin nujumi adadin taurari wa iddatul amlaki da kuma adadin mala'iku ga ga wannan eh. ah, a yawa an Allah ya sa ya ɗauka. Ya yi